خلاص الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة الله وسلامه على نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من سار على منواله واقتفى آثاره بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مجلس منقوم قوم شاتركينا يومنا takwas na ji ga watan aljuma da saniya 447 kuma cikin baka 29 kenan ga watan nuwamba ran kai 30? nuwamba? ok gobe 30 gobe litinin ba? ok nuwamba dama mai 30 ne? na dauka mai 31 ne so kenan gobe 1 ga disamba kenan haka ne tara to akwai kai kawo suna cewa da saniya takwas tara wanne ne lissafin najeriya to mutu sai haka daga da saniya 447 cikin baka 30 daidai ga watan disamba 2025 to bismillah malam cikin wadda karanta littafin muna ashifa bi ta'arifi huquqil mustafa wato warkan in kana son warkan kana son ka san annabi to ga warkan abin da yake gaya maka kenan shi al-imamu al-qadi iyad Allah ya rahamshe shi waye kai waye kamanka waye san asali ya naka waye samu yabo irin tun da Allah ya yabe ka duk wanda yake kama ya gaba annabi Muhammad kenan alaihi salatu wassalam annabin da ya bayyana maka sakon Allah shine tsiranka ka koma zuwa ga kai a'a kai kawo da tu gabarin bayanin shi gabarin sunnar shi ƙur'anin za ka je kai tsaye ba ruwanka da shi to ƙur'anin ma ka ƙaryata shi domin shi wa ma yan fi ƙo'anil hawa in ya faɗa wahayin to ka ce ba ruwanka da hadisan shi ta yi batacce ne kai ba zai yi ba ba zai yi ba idan wani ƙwararre a duniyar nan ka nemi bayanin shi kan fagen ƙwarewar shi kafin ka yi aiki to shi annai ba akwai wanda ke shi ƙwarewa kenan kuma kamar da na faɗa na kuma yi tambaya shin har an annabi ya bada duniyar salatu bai taɓa magana ba ku ya taɓa magana to ina maganar suke suna cikin ƙwararre ne to ka ce ba ranka da maganin shi ba na rizon shi ke ka gaba ta ce ne kai sai dai za ka ce da mu bai taba cewa uffan ba haka ya shuru har ya koma ga Allah in ku ya taba magana to magana daga cikin wa ma a takun abin da ya kawo muku kuma ƙuran ne fada to ga shi ba ran da shi so haka ne bai musulun so hmm? Allah ya ɓace mu ya Allah ya kyashe mu da ɓata da ɓacewa da lalata da lalacewa da hauka da haukacewa da shirme da shirmacewa الله يكوتا بسم الله مالا بسم الله الرحمن الرحيم الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى أي ورد الضحى وهذا من أعظم درجات المبرة مبرة إينا نعم. وتو إما أمن كان بكون ثمنا الفصل الخامس عندك كي بياني كان رنسون دا الله يي saboda girmama annabin shi litahaqqiqi makanatihi indahu saboda tabbatar da matsayin annabi a gun ubangiji azza wajal to da ya koro bayanai to sai zai ambaci fuskoki guda shida na irin rantsuwan da Allah ya yi da annabi shi ce awwal na farko Alkasamulahu له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى rantsuwan da Allah ya yi mai gane ko don ya bashi labari kan yanayi shi ma'ana ya masa rantsuwa da wasu abubuwa don ya ce kaifa aure na ba na wasa ba ne shi ne misali sai Allah ce wa na rantse da ainihin lokacin hantsi suka duba Allah yana da iko ya rantse da abin da yake so amma ni da kai da mu kar mu rantse sai da Allah kawai haka ne wadduha haka ne wallaili idza saja ina rantsuwa da dare idza idan saja ya lullube duniya da duhun shi ya Allah hmm? to shine ce ai wa rabbid duha ina rantsuwa da ubangijin duha lokacin hantsi wa hadha wannan rantsuwar min a'zami darajatil mabarra na daga cikin mafi girman mukami irin na kimar daraja gun ubangiji arabtum to ka ganin da Allah ya rantsi ya ce wa duha wallaili idza saja har zai kai maka bayanin rantsuwar na biyu ci gaba bayanin بيان مكانته عنده وقوته ga annabi sallallahu dan bayanin makanati wurin da annabi yake da shi inda hugun ubangiji wa khudwatihi da irin rabo mai tsoka da Allah ya bashi sai Allah ya ce ne na'am ma wadda'aka rabbuka wa ma qala bai ban kwana da kai ba wa ma kala bai ka ba shi ne kala saboda kala na nufin ki ai kaji matar abu ta take cewa a abaina wa dina dinahu kalaina ja'ira gane ko in ce kala zaidun wani ai kare hauke kuma abin da ya faru ita ja'ira ce ta ce muhammad innani ara anna rabbaka wada aka kwana biyu ba ka samu wahayi ne ubangiji ka ya barka ne sai Allah ya ce wadduha wallaili ta ja ma wadda rabu ka wa ma Allah shi ke rabbi raddi akan kafirai dan ya ce ina inna kafainakal mustahzi'in mun isar maka da 'yan izgilanci tutun daga wancan lokaci har yau kuwa sai ga kafiri a turai ya ƙara izgilincin sai kuma ya musulunta an sami su misali da yawa raftun? tayyib to nan zai maka bayanin ainihin mai sa ya rantsuwa yana maka bayanin matsayin shi ne inda ce ma wadda aka rubuka wa makala ka bai barka ba shi ne wadda aka ko bai bankwana da ke ba wa makala bai ki ka ba wannan za ka samu a suratu buha aya ta uku ai ma tarakaka madalla Allah bai barka ba bai kuma fishi da kai ba waƙil suka ce a ah, suka ce ma ahmalaka bai dangwarar da kai ba kun san dangwararwa ka aji abu kare na shi shi ne ihmal to Allah bai dangwarar da kai ba ya rasulullah sannan kuma ba da anis afaka bayan ya zaɓe ka ya zaɓe ka ai ko kai da Allah ma kyautan imani da musulunci Allah ba zai taɓar da kai ba sai dai in mutum ya yana ji da gani ya kauce ma gaskiya ya bi shirme to mai hankali zai wannan ne Allah ka tsare mu na'am na uku Allah ta'ala ya ce wallahi ita ta ƙarshen ta fiye maka ta farkon nan ku ce ta ƙarfi lahira suka ce sumiyyata al’akhiratu al’akhirata akhirata ha an daniya an kira lahira lahira saboda ta'akhkhar ta jinkirtu gabarin magaggauciya ita kuma duniya an kira ta duniya lidana'atiya kuka ce lidunuha ilan kiba saboda saurin karewarta shi za a kira da darul fana lahira kuma darul baka suka ce i'malu fi darul fana li tahsulu alal khairati fi darul baka maza maza ku yi aikin kirki a mai sauri ne gaggawa saboda ku samu rabo na har abada da baya karewa ya Allah ka ba mu sa'a na'am قال ابن إسحاق ibn ishaq yake cewa ai malaka fi marji'ika inda Allah min karamati dunya hmm. wa qala sahru hmm. ai madakhartu لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا يا سلام قال ابن إسحاق kudu tsakanin an samu da tsakowa a cikin gari akwai kalamul akaran suka ce ne yutuwa wala yurwa ba an samu wannan tsakanin su Allah ya ramshe su gaba daya yace abinda ake nufi ai malaka fi marji'ika inda Allah a'zam mimma a'taka min karamati duniya, ai malaka hmm? abinda kake da shi ma din nan ba koriya ba ce ba a musbita ce malaka ba din wace iri ce mazdariya ce ko masuliya ai allazi laka ba na yi ban da kake da shi a lahira a wurina in ji Allah kenan yana ma annabin shi abin da kake da shi na tanadan maka a fassarar ibn ishaq kenan fi marji'ika lokacin da ka dawo zuwa gare ni ko ba haka ba inda Allah wajen Allah to abinda kake da shi a'azamu mimma a'ataka min karamatin duniya ya ninka baninki sama da duk abin da ya baka na daukakan duniya ya samu mini karka damu da wahalar duniya za ta tafi ne sai dai ta aiki saboda wancan matabbata da ba ta karewa Allah ka ba mu sa'a wa qala sahalu sahalu la'alla ibn sabit tusturi dan kace salon kai yawanci shi ake nufi Allah Allah ma na tilan shi mai sun da ya yi ibahamin shi anan salu sai ke cewa abin da ake nufi da wala lahirar tukhar laka ai maddakhartu laka min shafa shafaa ai abin da na taskantar maka abin da na ɓoye maka shine maddakhartu kenan ko abin da na aje maka na farko min shafaa na baka ceto ceto a nasarar salama yana da ceto za a yi cirko-cirko in aka fito daga kabari har yi. ra'ayi annabi zai ce ana laha ana laha ana laha yau ranar ta wace duk annaba wannan kowa ba wanda zai iya magana a lokacin ce jama'a muna cikin wannan yanayi na kunci ga rana an kawo ta mil daya daidai kawo nan kai na tsaya kamar talgen tukunya la ilaha illallah ku zo mu je mu kama kafa da ɗaya daga cikin annabawa a je ga Allah li faslil khitab ku zo mu je gun kakan Adam ya ce ni da na ci bishiya to ba Allah ya ce kuma taba alai wahada amma yana tsoron wannan lokaci Mun ya fi ƙarfi na yau ubangiji ya yi kishin da bai taɓa yi ba ku je gun ibrahim khalil shine khalilur rahman yake to aini da ne ƙarya so da bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'alu in kanu ko suka ce wannan magana ne kai kare goma ka ci ba na kare ba babban su ne ba ku shi daga tari ba yace to kuma ai ba haka bane ba ai haka ba yanzu ka wurin wannan kare ne amma suka ce wannan ne yake tsoron tashi wasu suka ce ba wannan bane da kuka ce zo mu je gun bautan gu yace qala inni saqim ban da lafiya kuma lafiyar shi lau yayi ne dan su tafi ya samu dama da kare gumaka wai abu ɗaya kenan mutum ya faɗa yana tsoro kuma yau ƙarya ba sun da hali ba wasu ma sun halatta ta hannun cewa a yi faɗa da gaskiya ƙauyenci ne eh, wai kai faɗa kana kan gaskiya ba ƙauye na kai ka yi tsiya kawai inda ta kama ta kama mai imani zai wani wani suka ce to wannan ne fa abin wani suka ce a da ya ce da sarkin misir na nasaratu ba matashi ba ce yar uwace ce yar uwace a imani ce da haka ne ina tsoro ba zan iya ba ku je gun ok ashe mun tsallake ku je gun annabi nuhu ta ku nuh jiyula shi ma zai faɗi uzurin shi ibrahim ya faɗi uzurin ce ku je gun musa domin shi ne kalimullah wa kallama Musa shi ma cika aina na kashe qibti ai ba Allah ya ce maka ba ce ku je gun Isa dan Maryam ce to akwai mai rikici ma iri na ni da aka ce ni Allah ne a'a yace izhabu ila Muhammad malam in ka kuskura a wannan ranar ba ka kan sunnan shi in duk duniya ta taru a kanka wallahi shirme ne duniya ta taru tafi lahira kan bid'a da goyon bayan bid'a da taimaka ma bid'a da ya kas sunna ke na ruwan Allah da wani cinjirin danka ya kan sunna wani zaɓi kawamun an yi wasu mutane haka za a kore su daga tafkin manzan Allah li'annahum ghayyaru wa baddalu sun canza addini a zo da karere ana son dole zama shine addinin annabi sannan gaje kana son shi ina ran Allah da wani goyagi so kuma da hankali kada bid'a ta kwashe ka ko wani shirme ba, in duk duniya za ta kijin sunna ita harkarta rike ta ka tafi ka zauna ka ta har ka mutu Allah ka ɗan mas'uliyi ce ita idan ka san da gaskiya ita ce ita ce asalin addinin annabi kowa ma ya tafi kuma neman yabon kowa duk za a mutu ko yi kokari ka tsaya in Allah illa man atta Allah bi qalbin ne ne sabai to Allah ka samu dace saraka abin da ya ce kenan wato ainihin abin na ajiye maka na daga ceto wal maqam da al maqam al mahmud wani irin matsayi ne wanda ba wanda ke da nan makamin sai annabi muhammad suka ce makamun ya gazibuhul an biya annaba suna buri ina ma ne ke wurin kashi kuma daga ƙarshe zo abu ne mai sauki na ƙarshe gina farko waje akhiran sabiqan man taqaddama arabtun to yana daga cikin abinda Allah ya maqam al-mahmud to malam yace ne abinda Allah yake nufi to wannan khairul laka mimma a'taytuka fi duniya? shi fi maka daga abinda na baka a rayuwar duniya na hudu inda Allah ya ce da sannu Allah zai baka kyauta har sai ka gamsu har sai ka yarda ko kai ne aka ce wani miloniya ko biloniya ko septiloniya ko kowace irin niya niya niya niya ce zo in baka sai ka gamsu ta aiko ba zan gamsu makuwa a bani ce a ƙara mutum kenan mai kasawa wannan nashi zai kare to shi na Allah na karewa ne ma indakum yanfad wa ma indallahi ba. to ne Allah ce wala sawfa yu'tika rabbuka ba. Allah zai ta dinga baka sai ka gamsu hmm? a kalli makarancin ƙor'ani za a ce da shi ikrawar taƙi fa inna manzilta inda aka taƙarwa wannan shine mafarkin da imamu hamza ya yi ɗaya daga cikin limamin kara'a limamin nan na biyar wanda shafi ke cewa wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in imaman sabur dukkan murattila haka yana kuka ya ce wallahi mafarki ne ga abin da na gani aka ce da ni hamza ikra ya ce to ba kai munna ba ta ce a'a munna mai zanyi ina tsoro kada shi dan ya roɗe ni saboda jin wannan haji al-atqiya al-awfiya da ya tara ɗalibai ya karantar da su suka ce ta imama hamza albarkacin ilmantar da mu da kai na gode Allah na zama hafizin ƙur'ani zan koma ƙasar mu in yaɗa karatu ga wannan me kake nufi ah, malam menene laifi ina bana zan taimaka ka ya ce kana nufin in karantar da ka wani kaɗan wani abin duniya sai ce a kama kalla wasu suna karɓa ya ce ka ce ba ni hamza ba kul kaji manya sun tafi ta ai shi ne shafi ya faɗa ai ya ce wa hamzatu ma azkahu min mutawarri'in kun ne imaman saboran lil qur'ani murattila Allah ka samu yi koyi da su amma tafiya ta yi tafiya ne a to shi ne yake cewa Allah zai baka kyauta har sai ka yarda رفضها آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وصفات الإنعام في الدارين والزيادة يا سلام ما لن يشي ونن آية دككي جيفا تتترو فسكوكي نكرامة da nau'uka na duk arziki da mutum ke bukata ya samu da wato da kuma mabambantan ni'imantarwa daban-daban fi darai ne a gidajen nan guda biyu naka ce darai ne duniya wal wal akhira aina wakila kuma ƙari a kan haka وقيل يعطيه الحوض والشفاعة وروي عن بعض آل النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس آية في القرآن أرجى منها يا سلام ولا يرضى رسول الله صلى ina ne wurin ƙalibin isar ibn sa yake cewa yurdihi bilfulji mana allah zai gamsar da annabin shi bilfulji alfulji ne a zafar walfauzu rabo mara iyaka shi ne rabo wanda ba shi da iyaka a bayar a ƙara kuma fi duniya a nan gidan duniya wasawabi da kuma lada da kuci-kuci fil akhira wakila aka ce ka karanta wurin yutil hauda wa shafa Allah zai bashi alhauda shine alkausar. wa shafa'a da kuma ceto wa ruya an kuma ruwaito an ba'd alin nabi daga sashin wasu daga cikin iyalan gidan annabi muhammad sallallahu alaihi annahu qal cewa annabi ya ce laisa ayatun fil qur'ani ai babu wata aya a qur'ani arja minha da tafi cusa min kwaɗayin lada sama da ita babu ya ce wala saufa yau ɗinka rabuka fatabba ya ce to ai babu wata aya da take da sinadarin cusa min kwaɗayin samun rama sama da wannan wannan an rawaito wannan ainihin a magana na fatan gane ko? sautun hmm. da haka ne kuwa wala yarda rasulullah to ai manzala sallallahu alaihi ba zai yadda ba an kula ahadu min ummatihi nar a ce ɗaya da kacin jama'a shi sun shiga wuta tunda dai Allah ya ce zan baka sai ka yadda to lalle ba zai yadda a ce ɗaya daga cikin al'umma shi na wuta ba inda ya mutu da imani amma cikin al'umma shi ne ya saki hanya ya shiga shirka yana sallah amma yana da dodon tsafi ta ba cikin al'umma shi amma don misali astaghfirullah mutum ne yana aikin sabo amma yana da tauhidi mai rai amma shaye-shaye ɗauke-ɗauke aikin banzan da misali baya a ƙidar ahli sunna wanda ya mutu yana mummunan zunubi ba ka ɗebe mai ƙaunar samun ra'am ma wanda ya mutu yana shirka shi kenan magana ta lalace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman su ومن يشرك tara افترى اثما عظيما النساء 48 can gaba kuma faƙar dalla dalalin da'ida duk cikin annisa 116 saboda haka a ƙidar ahalus suna ya ne ahalul kabira an fadawa ma'auta don ba ma so ma musamman kabiran completely ko ganin ta ba za mu yi ba da yardan Allah Allah ka samu dace na biyar ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة سورة من هدايته إلى ما هداه له أو هداية الناس أو هداية الناس به أو هداية الناس به على اختلاف التفاسير ولا مال له فأغناه بما آناه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى ويتيما فحدب عليه عمه وآواه إليه na biyar. Ma سمالا كيتشوى نبير ما عده الله عليه من نعمه عده ba fa a addahu bane ku gane bambancin a addahu abin da ya kattala mai addahu abin da ya ba da list ko abin da ya kidaya mai ya kirga mai alaini jirka ba wani shi ne ya masa lissafi kenan abinda Allah ya kididdiga mai ya lasafta mai na ni'imomi haka ne alai gare shi min ni'ami na daga ni'imomin shi wa qarrarahu min al ya kuma tabbatar da haka a cikin ayar ko min ala'i ko daga ni'imomin shi mhm. kibalahu wato akatarnin shi ta fuskar shi mana abin da yi zuwa gare shi kenan hmm. fi baqiyati sura a cikin abin da ya rage na daga sura din min hidayatihi farko Allah ya shirya da shi ko dan yace alaimi jirka alaimi jirka ya ce min fa awjadaka dhallan fahada na'am ya shirya da shi zuwa ga Allah au hidayatan hidayatan nas bihi ko kuma shiryar da mutane da Allah ya yi ta hannun shi an gane ko wannan kuma lafi tafasir malamai sun yi sakowa a fagen tafsiri wajen fito da ma'anar wannan aya wala ma lalahu babu kuɗi tare da shi amma ya wadatar da shi da dukiyar wani shi ita ce na khadija ko hmm. wajen raka a ko fa'azana hmm. ko ka ce bi ma ja'alahu fi qalbihi min al-qana'a ba dukiyar amma Allah ya sanya masa qana'a kun san qana'a wa zai fasara min qana'a da Hausa wadatar khalas wallahi malam in kana da qana'a ka gama da duniyar nan malam yace hiyal qana'atu fahfadha takun malikan law lam takun laka illa rahatal badani فانظر إلى مالك الدنيا بأكملها هل راح منها بغير القطن والكفن يتشي يتشي كناء contentment كما اللكي سيكل لما تركي كتاشي باك هذا كوكب وما كان مرمشي كنت عنكني يدوبو نيدو cikin damuwa da yaji mutsaci wani ne kusa da ni ba na tsawa na kuma karka ɗauka ana nufin shi kenan ka zauna ciki a ah, ka je ka nema ka je ka nema Allah ya baka ribar naira dubu biyar abinda Allah ya ba ka gode wa Allah kuma gida gobe zai baka goma kara kuma kara kuma ka kosa damewa ne ya samu kaza gane ko wannan inda za mu ɗauke shi zama ƙa'ida a rayuwa to wallahi ba karban dubu ba ne amma ina son sai ne kuɗin ne instantly ba magana halacci ne ko haramci ba to nan ne fitina take zuwa to shi yasa sai Allah ya jifa ma annabin shi kana'a wal ghina da wanda suka biyo baya ana ba ku labarin Hamza da aka ba shi ce yaki araftum da kuma ainihin ne al ghina sannan Allah ya same shi mai wayatiman kuma Allah ya tadda shi maraya fahadaba alaihi sai ya juyo da tausayi hadab na ankul din shi a kai shi wane ne ankul din abu ya zama wato yana son shi matuƙa gaya me yasa aka ce aminsa ne dan umma ya kai shi arabtun ya rike shi ko da dai musulunta ba har da take kafiran maka suna shayin taba annabi saboda sun san abu talib yana tare da shi wa awahu ilaihi ya taro shi zuwa gare shi ma'ana ya haɗa ya hado da shi ko ya hado shi cikin 'ya'yan shi har yake ba shi fifiko na kulawa ta musamman a na'am ya وقيل يتيما لا مثال لك فآواك Ma'ana aka ce maraya ne ba ka da wato abin kamantawa da kai sai Allah ya taro ka zuwa gare shi waqila al-ma'na alam yajidka fahada bika dallan wa aghna bika a'ilan wasu malamin suka ce abinda ake nufi alam yajidka fahada bika dallan yau Allah ba ya tabbace kai ba ya manzon Allah ya ɗauko ka ya shirya da batattu ta hanyar ka kajin da suka safar wani <laughs> san malamai ko wasu suka ce a'a ba ya same ka ba kana tafiya a kan hanya ka ɓace suna kyamar a ce ai allah ya same ka ba ka da shirya suka ce a'a ya shi annan sun sallama kararre ne tun kafin ma ya samu saƙo. Tuni nan karkata zuwa ga wannan fassara Allah bai tabbakai kai gwani ba wajen shirya da batacce da kai wa ina ka lata da ila siratun kama aina ci gaba kuma Allah ya wadatar da talaka da kai nawa suka yi dukiya a dalilin da auren da sallallahu na'am wa awa bika yatima kuma Allah ya ba maraya matsugunni a dalilin kan jama'a wani ne maraya waye alyati wanda ya rasa uwa wanda ya rasa hmm. kuke koda babban mutum ne yawa suka ce maraya wanda ya rasa uba kafin ya balaga da za ka zo ka samu ainihin bali ya ce ainihin maraya ba ka ce a ba maraya sai rago yaron da bai kai jirlin ya san ciwon kan shi ba uba ya rasu hana walatin akwai bukata a tausaya mai a kula da shi amma shafa kai shi a ba da sadaka in ka sami wato taushin zuciya kuma ya kamata a ce muna zuwa asibitoci muna koma rayu. a matsayin adoption muna kulawa da su Allah kuwa na gidan yara ɗin mai wasu da ke wani addinin kare suna suna ɗauka mana yayanmu muna bacci a kano da yawa idan ka ɗauka irin wannan maraya a gidajen ka kawo gidanka to ka tabbatar an kula da shi an mutunta shi kara bari ya fahimci kamar to shi kamar bare ne ma a gidan shi kamar ɗan bora ne ba ɗan mowa ba ralayan bari, sai ka kasara mai zuciya shi ya zamanto lamirin shi karo samun na'am ba zai ci gado ba dan ba ya gado ba ne ita ma kuma haka bai sa yani a raina shi ya kasa samun kulawa ta musamman ba ko ziyara ya kamata ce daga masallacin za mu shirya kai ziyara gidajen yara asibitin da sarawa yawanci ba ma yi fa sai ga wasu can baki ko daga sabon gari na zo da da'awarsu ta ƙarya suka sha'ya musulmi la wala quwwata to na shigo da wannan ne saboda kalmar ya yatiman ta zo ko fa hadaba alaihi ammahu ya karkato da zuciyar ankul din shi da soyayya gare shi wa awahu ilaihi wakila aka ce awahu ila Allah ai Allah ta'ala ya jayo shi zuwa gare shi wakila yatiman la misala laka fa awaka ilaihi wakila almana ya ji alam faha da bika dhallan wa aghna bika a'ilan wa awa bika ya tima na. Duk waɗannan alminan, ya المنن يا جماعه alminan, المنن جمع minna sun ce wai khaza'inul minan ala qanatirul mihan tazkokin in Allah zai maka nemomi sai ka dinga ganin jarabawa daga wannan daga wannan shine suke cewa khaza'inul minan taskar ni'imomi ka jira ala qanatirul mihan sai ka bi ta kan gada ta jarabawa ka gane to minan kenan to Allah ka ba mu minan amma sai ka ɗanɗani kofi na murna itila'i ta kuma dole ka yi haƙuri ka sallama ma Allah cikin hukuncinsa Allah ka riƙe mana imanin mai arfani saboda ka yi ani zakkarahu bi hadhihi minan Allah ya tunatar da shi da waɗannan dangogi na alminan ni'imomi daban-daban na'am kuma ai jazakallahu khair ai abu ne abu ne wanda an sani tun tun tuni a cikin ilimin tafsiri cewa ai Allah ta'ala lam yuhmilhu don gwarar da annabi ba lokacin yarantan shi hmm? Hmm. Hmm? fi wa ailatihi da kuma rashin abin hannun shi da kuma da kuma maraitaka din shi wa qabla ma'rifatihi bihi hmm. wala wadda'ahu wala kalama ai Allah bai kafin shi annabin ya kai ga sanin mahalicin shi tun ma yana yawo tun tun da Allah ya san wane ne wannan halittar nawa ya san tattali ya san kitsi da kitsa wato kitsa shi da yi da irin sukan da ya mai to sai ta tali abin shi na fatan gane ko kafin ya kai ga sanin mahalicci ya kira shi zuwa ga wannan aiki alaihi salatu wassalam wala wadda'ahu Allah bai ban kwana da shi ba wala qalahu bai kuma kishi ba to in a wannan lokacin kenan bai balaga ba yake da waɗannan qualities to ba kafa mai za ka bayan allah ya keɗe shi ya kuma zaɓe shi ka gani ne girmama za ka fi yawa ke a rafton? Mhm. na shida وأما بنعمة ربك فحدث فإن من شكر النعمة التحدث بها التحدث التحدث التحدث فإن من شكر النعمة التحدث بها ليس متحرك ف دفتها كوي شروك كوي شروك وني بانا na amsa ciki ai na ce dawon sake gyara ko ku duba fa inna min shukurin ni'imati at-tahaddufa biha مثل ما كنت التحدث بها اللي باللغة العربية ماذا يقول عنها نعم؟, نعم يوا زون إنكو كاردة أنسى موي كلمة ميدة واسنش قد أكاني فإن من شكر نعمة التحدث سيما كنت شو نمضي تأثيري أي أصل لما جانا فإن التحدث bin ni'imati min shakurillah sai akhara wannan akhara ba zai kawar da nonon ta yi tasiri akan abin nan ba afa na fata an gane ko sai ka ce a tahaddusa ismu inna ke muakhar eh ina daga cikin gode ma ni'imar Allah ka furta ni'imar da Allah ya maka wannan ba alfakari bane ka ce Allah ya ban kaza Allah ya min kaza ni kaza ne Allah ya gaba alfakari bane da zimmar kana fadin ne an ce akwai malamin da in ya haddace ce jama'a Allah ya hore min haddace kaza yana faɗa bakin titi wanda ke so ya zo karantar da shi ce ba zan yi ba a ta haddasa hmm? idan ka ce jama'a Allah ya bani lafiya ina gode mai ina aikin karfi da zai kai ga taimaka ma al'ummar musulmi zan ba da gudunmuwa a ta haddasa Allah ya baka ‘ya'ya nagartattu ka ce ne ka nagode Allah duk ɗana ba wanda zan ce wayo Allah saboda shi a tahaddar wannan ba laifi ba amma kafafa ka cika baki shine abin da Allah baya so innahu la yuhibbul mustakbirin ko wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha inji annabi lukuma in ba haka ba fadin ni'ima dole ne har ko wane ne magana ko alghazali ne yake cewa ai kin furta nema da Allah ya maka butulci ne butulci ne ya za ka je kullum kasuwa ka ci riba sai ka yi mukun su mai jinka da an je ba sau ba abu ya yi tsauri ka ba wayo Allah wala muna sha wahala Me ka ji daɗin waji ka kaga wannan wannan butulci ne in daɗi ya zo faɗa nan ci kawai ga ce to Allah kawo sauki amma mutanenmu yau da ya ji mashinan ya kaji bukos ne ji kamasin ihu wani bai kamata ba da kun tafi ni'imatin far'aha ni ma ka gode wa Allah mana lafiyar nan da Allah ya ba mu gode wa Allah ai ba su yawa makaranta ne hmm? kuma lokaci kaga gode ma ni'ima tana tabbata ne idan ka samu mai wanda ke da akasin abin da kake da shi ido carcarce ka gama kawo bahu akbar kuma wallahi yaro na ga wani yaro yaro matashi shi ba ilaha illallah kuma Allah ya karba idanu to kai fin shi kai da baka ido kuma sai gaje kana sakin idon kan haram Allah ka gafarta mana shi ya karba sinadarin ko ta tafiya an zan yi a wasu ƙauyuka na abuja sai ga jerin matasa sun kai mutum biyar kowa kafin shi a guntule a yanke ba ɗaiɗai ne cikin allah kamar suna fitowa da yanke to ga yanayin da allah ya yi to kai da aka baka biyan mu kuma sai kai tattaki da kafar zuwa sata zuwa tsallaka gidan mutane zuwa hira da mata aikin banza da sauransu ba ta lokaci a ƙwallo ba jama'a ya baka kunni madadin ka ji alkhairi kawai sai ka ji kafi jin daɗin a gulma a zagi wani kafi jin daɗi a wani da an sa ƙorani da Allah ko kashe shaɗin ya fi tsare maka yake da musa a yi wallah waɗannan karikici da ka gani an ba mu ne saboda mu tafiyar da su don gudi ma Allah ka neman da na abokin gaba mu ba zai su haka shi shine iblis kuma ka roƙi Allah ya baka kariya daga sharrin shi Allah ka taimake mu kan shi Allah na'am yawa waɗannan abubuwa da kaji khassun lahu shi aka bashi a keɓe amul li ummatihi kuma gamammiyar kyauta ce ga al'ummar shi gaba daya muna da sauran lokaci to na'am wa qala ta'ala Allah madaukaki yace wan najmi mhm. idha hawa ila qawlihi ta'ala laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra Allah ce, yace wannajmi idha hawa ina rantsuwa da annajm tauraro idha hawa in yasrumaya surmaya faduwa kamar da na sha fada rana ta surmaya tunan allah ya rantsi da annajm duk inda ka ji annajm a ƙorani ana nufin hankali duk inda kalmar annajim a ƙor'ani ta zo ana nufin tauraro ne ka ce a'a to ba misali inda ba shi ba ne madala wannajim wa shagar ya zudan wannan annajim ba tauraro ba ne annajim ana nufin dukkanin ciyawa mai yaduwa a jikin bango saboda ya faɗi abin da ya kama da ya ce wa shagar ka na ne alkur'ani kenan amma a nan tauraro ake nufi da sa Allah ya rantse da tauraro idan ya surmayo har inda Allah ya ce laƙadara amin ayatun rabbihil lallai lalle annabi ya ga manya-manyan ayo na ubangiji shi wannan jimi idan hawa ma balla sahibukum wa ma gawa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه tunda Allah ce baya magana kan son zuciya to ya kamata ne duk abin da ya faɗa ka sallama in bai tabbin ya tabbata bai faɗa wato ka aje shi ya zama ba isi amma ya inganta ka ce faki kamar da wancan shedanin na garin punjab a india yayi a wajejen 1856 ai tuna lokacin bayyana ai karku ɗauka yan masu ƙarin qur'ani a yau ai na gaya muku wanda sharhin abu dauda ya sun littafin ne aunan ma'abud ya ce wallahi mujiza annabi ta bayyana kuma shi shamsul haƙƙil abadi an haifi a shekara ne a kan fitinan aka shi irin su 1911 yace ce wallahi wannan hadisi da annabi ya faɗa mu'ujiza ce sai ga mutumin ya bayyana kuwa a punjab a india annabi ce za a samu wani ya kishin gida a kan gadon shi hadisi na ya zo ya ce ba ranmu ƙoran ya ishe mu ya ce wallahi sai mutumin ne ya bayyana shi ne ahmad khan da shi da almajirinsa abdallah jakar lawai da arimtasi aka suka ta wannan tsiyar ashe turawa mulkin mallaka na ingila ne suka dauki kwangilan su kamar da suka dauki kwangilan ainihin gulam ahmad qadiya ne na ahmadiyya wanda suka fito a yanzu na ta wannan shirman yanzu misali an daɗe da yi annabi ya ce za ku bayyana yanzu kun bayyana la ilaha illallah alamai inda malam suka la'ance shi suka ce kafiri ne shi jakarar lauyin sai da ta kai ma fa sunan shi shine gulam nabi suna haka a indiya sai ce gulam annabi ma'ana yaron annabi saboda tsaban son annabi malam ya fara karatun ilmul hadith sai lalace ce ce fa'adallahu shaifa kuma daga cikin abin da ke ja wannan jin ka'isa shi sa kuma da hankali da ji kar ba taɓa damuwa da wani yan akar makalani kamar da hankali da mutane Allah jinka ɗuyu na goma tuwa yana come on a kiyaye akwai 'yan mantasala ƴan tura ainihin riɗi ruwa a barka da ƙwaya sau da duk wanda zai ke cewa ai kenan ka ce ba ni ba ne shehu ɗan fodiyo Allah ya ji ƙanshi an taɓa ce da shi kai ne mahadi ya ce na gaya muku muna da koyi game da magabatan ibn taymiya Allah ya ji kan maza dodon yan bid'a wayo gagar gasan makiya ibn taymiya al-harrani ya aka iya da su ya taɓa yin rukuya ya kori aljani daga jikin ainihin wani ashe aljana ce ya ce kibita ki ta ce to zan fita saboda ganin girmanka ya ce inda ni ne ki ci gaba da zama to inda irin su wai ne fa ya ce ai mu aljannu ma suna jin tsoron eh ka gani ko shi yi ibn taimiyar ba saboda aka wato abu ne muhimmi mutanen da suka samu kansu wani lokacin mai yanuna mutum ya nuna kamar isa ai na sha ba da misalin abu la'il qasimi ba na gaya muku ɗazu alƙasiri ya rubuta littafin da limamin ya ce laƙadish ta rai ta bi bai ka haɓa hai hai ka sai aljantafin amma wallah malam ƙarshe ribbi ya zama mulhidi اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا abin da ban tsoro ka karo da wani aikin ka ka nemi Allah ya rike maka imani ka bar duniyar nan lafiya kawai Allah ka samu dace na'am Ma'abota tafsiri sun ƙara ma juna ilimi. Ba na son a ce sun yi سنعجب سنين sun yi sukuwa a fagen karatu kowa ya ƙara ma juna ilimi wajen fassara ma'anan wannan jimi duk a kawila da zantuttuka ma'arufa da ai an san su a duniyar tafsiri daga ciki suka ce ana nufin tauraro ne a zahirin shi su suka ce ƙur'ani ake nufi an samo daga jafar ɗan muhammad ya ce ana nufin shi annabi muhammadun ne da kan shi hmm. wani ce ana nufin zuciyar annabin ne shi ne wannan jami'in wa kad kuma an faɗa wajen faɗin Allah inda yake cewa ina rantsuwa da samaniya da abin da ke rigowa afarq alwaq na'am wa ma ajraka sanar da kai me tsirgowa din nan annabi wannan ne tsananin haske suka ce to annabi kenan sai suke su kullu alaka tsakanin annabi mun da annabi wa ana wurin misali إن النجم هنا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم يوا يزوك تشي النجم أنا نهار ويو أنا محمد أكينيكي صلى الله عليه وسلم أخري سلمي يا كيتو فما دبت سير لشي مكوما زوا جميع النبي فسر منا والقبول حان الوقت وننزع متأيا نسأل الله رب العالمين أن يرحمنا ويبارك فينا وأن يجعلنا من المتقين السنيين على الحق سنة أخلق الشيء قدير الله يسامو داشي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته